ذلكم الله ربكم yawancin tsibirai da maka amurta shi ne a ƙarfin gida da ila ila wa ba ba ɗin bauta da tafiya ta shi ba da ba kullum sai da kuma shi babu bauta a shi ne a sa وهو يدرك الأبصار أما شيء يعني إذا إذا بواسطة الدنيا أما شيء يعني وهو اللطيف الخبير أما شيء قلت يا ربكم أشعر سيدنا يا الله يا من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار يا الله يا لطيف يا خبير قلت يا رب كثارا من الإيمان كثارا من القرآن كثارا من الشرور الدنيا kare mu daga da ke tabbacin tsadar ka shirya da shirya girmama mai kyau يا مسعيد يا من لا تدرك الابصار يا الذي خلق قد جاءكم بصائر من ربكم حقيقة أبوه الرجال أن بصيرة سنزوم قد الله وبنيته وما أبصر فلا نسيت والذي بصيرة أي مهاني بصيرة دي يا أي تشابن الذي في شجاع أبن أدين فلا نسيت ونزوم بينه وما أنا يا ولا كما يمكن شيء يرجع ma don kai ne wato ba don wani ba wa ma ana alaikum ta hafizi ji ba mai ko ne ke gare ko inda annabi ya ta ta mai idan ta ko wa kadalika nasarfu aya ayati haka dai muke bayanin ayoyi da ke da wale kuma da rasta don su ce ma da ta rusa mana al'adu wani da bayyana mu zan mu bayyana shi da kawai ya alamu da mutane da sun kasance wato don yin annabi yana ta darasi irin wannan suna ce ya darasta ya rasulullah wato ka karu samun al'adun to don su ce haka nan shi ya sa Allah su zama wata Allah ya aiko shi da dai iska da ma wuge ya ne ta fara da da abin da Allah ma wa yi daga Allah wa yi ne ta la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi wa ari an mushriki kuma ka kawo da kai ga mutane mushriki da abin da suka yi kawai da kai gare su Allah ya isa maka shirarsu wa sha Allah ma a shirarku inda Allah ya kaddara kada su shirka ma a shirarku da ba za su shirka ba mashi'ar Allah wato kaddara su wato da Allah ya ga dama ba za su shirka ba to ai ba za su shirka ba ya kaddara su shirka wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma sanya ka kana mai hukunta yusuba وما أنت عليهم بوكيل وما كيف وكيلنا بيتبا وما كيف ترى aka ba shi abin bautar su wato duk wanda ka bautawa abu in aka ba shi da ne na ba shi wala ta subu ladina yad'una min dunillah kada ka zaki wa in da ka bauta wani wanda ba Allah ba ko ya wuce ko ya subu da su ma su zaki Allah azawan duka da adawa da ne ilmin ba tare da ilimi ba كذلك زينا لكل أمة عمله haka dai muka tsawata ma kowane al'umma aikinsu zuwa ka ga aiki ne da ke mai yi ne gani ne shi kan aikin kwarai wanda kan yi abi ne gani ya kai na kwarai ta ka gani shi mara kyau Allah ya ce haka dai ka ka kamar haka zayyana da kulli ummata amalu wa mun ka ta ko da al'umma aiki saboda haka duk ba an gani ka wace abin bautar suna ganin wannan bautar da ganin su ita kai kuma ila zai marji'a wa mu ko musu zuwa ga ubangiji su take dogara وإن في أول ثم يبعث الأغاني بما كان العمل إلا أن النسل وأقسموا بالله جهاد أيمانهم سير الدوار أن إيه أخر الدوار سيسر الدوار أن سنة شهد إن جاءكم آية لا يؤمنون بها سنة الله إذا وقت آية wadda ta nuna Allah ɗaya ومن domin ce da Allah za su kuma an ce aya da suka nuni wata aya wani abu da suka sa kawo wasu wato wata mu'ujiza idan aka kawo su za su yi imani da ita ko ka ce inna mul ayatu inda la ai ayoyi irin wannan na mu'ujiza wurin Allah su ko ma yi shirin ko an na ita ce Allah ya rubuta ni ya sanar da su cewa idan ta zo ba za su yi imani ai ko ta zo ba za su yi imani ba saboda shari'a ta Allah ce ko Allah ya kawo irin wannan ayoyi ba su sanya wa'anda Allah bai yi su da shari'a ba su yi imani ba za su yi ba sai na Allah ya tabbata imani sannan za su yi imani wani kalle ba zai da kawo muna jinci ya zuba da su wa tsara da basirorin su kamar lanyar da mutu biya a wani mara kamar da su imani da ayoyin nan farko a al'amari to yanzu ma ba za su yi imani da shi ba wani zarafin muna bane su bi da ne cikin basabatar su da amuru da suna iya ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة da a ce mun saukar da mala'iku zuwa gare su zuwa ina mutanen da a ce mun saukar da mala'iku gare su wakan kallama wa mun mota da a ce mun tar da mutattu sun to sun yi musu magana sun ce kai sai imani da abin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wa na alayhim kullu shay'in qawla da a ce mun ta musu kowane irin abu ya zo kuma jama'a jama'a kowane irin abu mun tayar musu to zan ka san da sani ma kanu da yahudu ba za su yi imani da illa in sha Allah sai in Allah ya so duk waje da duk mu'jiza wanda za ka kawo ba ta sa mutane su imani sai in Allah ya so walakin na aka fara wani ya jama domin sai dai mun yawan mutane suna ga yadda hakikanin al'amari da su taushi don su yi wa riwa yi imani da su taushi saboda wannan ah, sun jaya wannan hikima ta Allah da ya hana mutane su imani sai lokacin da ya ga dama وكذلك جعلنا لكل نبي هذا يوم كثيرا وقوة عمل وقوة مكيا قوة النبي استعنا على ألا يا سيدنا من مكيا وتوبا ويمكاني ومو في هذا المكيا وقوة النبي على ألا يا سيدنا من مكيا في كل ما مكيا يا إن يكتبت في سيدنا يا سيدنا شيابين الشيطان المتاني والدنيا الشيطان ما عدتني wato su ne abokan adawa kowane annabi yana da shekarun mutane da shekarun aljannu suna ta adawa da shi kowane annabi yi ba a zuwa ila ba a dai sashen shekarun aljanu da shekarun mutum sashen su yana yin wahayi zuwa ga sashi zuwa tsauri na kawatacce magana da zaru sai ya ɗauko magana ba a yi abin ba ba amma yi ba duka da suna ta ba da labari an yi abu A wuri kaza ai abu kaza wuri kaza wuri kaza kaza ya faru don tsaye su rike ta mutane su hana musu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ce walau sha a abu kama fa abu inda Allah ya so kada su wannan abin nan shigantaka ta ba su yi ba ba zar wannan kyale su wa ma da kare da suke ba Mun ga yana cikin wahayin shaitan. Sai ka zama tsohon. abin nan yana an san magana da ba su da asiri ai malama ne ya samu haɗarin mota ai malama ne ya mutu ba wannan ai wani yana asibiti jiya an yi kaza da wani an yi ma wani kaza an yi ma wani kaza ana ta watsa labari wani ku labarin garin jiya kuma sai ka ga mutanen da ma ya kamata su san bayan an gaya musu sai su gaba ɗaya watsa a ira sun gaba bai ko bincikawa ba su shedan ya samu ta sai a yi ta da an ce an ce cikin mutane don tsai a kawo rashin natsuwa cikin mutane da rashin kwanciyar hankali wannan da shi ka sa shedan yana irin waɗannan abubuwa zai rikita mutane Allah ya ce to ka gane su ba kar mu ma ya tsaro ne su da ƙaryar nan da suke kagawa da gangan muka kyale su suna yin da wani turga ne da abu da su da biyu da abu da su zan zo kasan waɗanda ba su da imani da lahira su yadda da mahimman nuna da wanda bai da imani da ranar lahira dakatar da shi ya yi sauki ita ga wanda da imani da lahira wani yarda kuma don su yarda da wannan magana su wanda ba su da imani da lahira wanda ya kasar da kuma wani makasar da kuma don su kaga abin da sun kasance suna kagawa na karerayi su ci gaba da yin karerayen su su kima tattara Allah ya kyale su kenan su gano wata saboda haka irin waɗanda ƙarye da yi an saba su shekarun mutane da shekarun alƙari sai an kawo maka labari ko ko ku rika bincikawa don kada ku zama cikin shekarun mutane sai an kawo maka labari ku rika bincikawa sai ka ji magana ta tabbata duk wata babban magana da an kawo maka ne haɗari da ya kai bincikin ta ka gane gaskiyar ta kuma ka amince wa wani don da yawa akan kawo labari ko da wani. kun ga sai da qur'ani ya fi ga in ja a kun fata kun ji kun fata bayyana ko can doni sai da an kai wannan bale yanzu da fata kai kusan sun yi abin nan da ayyawa a halin da ake yanzu to kun ga da nan na mutum ya rika tsayawa ya yi tata sun san ba kowane labari ka tafi kawa ka zuwa ba ba sai an yi kaza gari kaza an yi kaza gari kaza sai mutum ya sai gari na har ya rasu ya yi sannin ciki ne da ya yi abin ba amma san waje duk ana taure an amma mutanen gari su ba su ga an yi ba kuma su biya ba kun ga rashin bincike yana zubar da mutuncin mutum sai in ka zo da muka ba da irin wannan labari an ka bincika an ka iski gaba ɗaya ma ba a yi magana da can gari da kai kun ga babu abin nan babu girma da mutum don akwai zubar da mutunci da yi shi Allah ya taimake mu wa abin na wa abagaira abagaira Allah na abdullahi haka nan ce to idan jariya ta yi yawa tsakanin mutane da mutane kun san jariya tana sa a nemi mai shiga tsakiya da ya hukunci a bayan ba to idan suka ce ma ka to a sasanta zuwa ga wani abin bauta wanda ba Allah ba ka ce musu abagaira Allah na abdullahi haka nan yanzu wani wanda ba Allah ba nika da shi yin hukunci wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala kuma ala alhadi Allah shi ya sauka muku da kayan mufassala da bayani dake dake walladina atainahum alkitaba wa annam da aka ba su shari ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika duk sanin qur'ani an sauka da shi daga ubangiji ta da gaskiya duwan tsohon malami ya san qur'ani gaskiya illa dai shari'a ce ta Allah da shari'a ta wasu malaman sai suna boye abinda da sun sani suna cewa babu amma gaskiya tsakani da Allah sun sa akwai kowane karatu na koyi shi kuma ya san ya yi shi illa dai shirya ta Allah ce in Allah bai shirya mutum da sai shi koyi karatu da shiga cikin jahilai a wata karshiya saboda haka duk koyon malaman nan sun sani an annabawa mana zalamin rabu da bilhaki ƙura'ani an saukar da shi tare da gaskiya daga wurin talata suna nuna yawan mutane karkaran cikin masu shakka A dokar ka sa kanka cikin masu shakka sai kokari ka tsaya bisa ga abin da aka umarci ka watan mara kalimatu rabbika kalma ubangijin ka ta riga ya ta cika fizika da gaskiya wa adalar da adalci wato kalma Allah ubangiji ta cika da adalci kuma ta cika da gaskiya ma'anin ne shine kalmatu Allah ne la mubaddila da kalamati ba mai canza canzawa ga na Allah wato hukuncin Allah ba mai iya canza shi alqur'ani Allah ba mai iya canza shi wa huwa samiul alim shine wanda an mai ji kuma shine wanda an mai ya Allah ya manta kalimatu sidqan wa adala wa adala ya Allah ya man la mubaddila da kalimati ya Allah ya samiul alim sai makamuna Allah ya gafarta mana dukkan mu. Allah ka kai mu wata Ramadan Allah ka kai mu wata Ramadan Allah ka kai mu wata Ramadan da mu da waye da iya da iyali da zuriya cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali cikin wadata da arziki cikakki don darajar sunayenka Allah ka tausaya mana kuma ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ya malla mu kwasi da karimati ya sani wa ya azi wa in tabi'a aka tara mun fil mai yawan mutanen da abin da kasa a ƙasar suna saboda haka wa yin shari'a a kasar manzalati idan ka yi biyayya ga mai yawan waɗanda a cikin ƙasa cikin doka an sabi da za su fatar da shi daga hanyar Allah mai yawan mutanen da ke cikin ƙasa in ka bi su duk za su fatar da kai iya tabi wani illar zama don babu abin da suke yi ci da su kawai wa yana illa kar su na babu abin da suke sai su kadara su bari mai yawan mutanen da ke da tabar ƙasa suna, kuma da su ɗaya na suka muna zaton kaza sai su a babu ruwan su da ke cikin da gaskiya mafi wa'in da ke cikin kaza da wani hau illa ya faru su babu abin da suka sai kaddarawa su wani shi ɗaya na gare su inna ruwa a alamun ya zilla an tabi lalle Allah wangijinka shi an masani da wanda ke fashewa daga hanya ne wa a alamun motsa mutadin kuma shi an masani da shi yi. يا الله اجعلنا من عبادك المتقين وقلوا مما ذكر اسم الله عليه وتيدا da abin da aka ambaci suna Allah gare shi inda aiki idan musulmi yayi yanka ni ya ce ku tuna dai to ku ci abin nan da musulmi yayi yanki mun kuntun da ayati mun ne ne an kun ga masu imani da ayoyi ne wato mushrikai na suka zo faɗa da musulmi suka ce ku musulmi abin ku yana ba mamaki kuke Allah da shi kuka bautawa amma in ya yanka ba ku ci wai sai wanda kun kai ke da hannu ku al'amarin ku yana ba mu mamaye in dai da gaskiya kuka shi kuka bauta to ku yanka ne wacce na ku yanka ne matacci matacci a yanka ne in eh, motsa da shi ya kashe wannan magana da suka ɗauko sauraka ɗan su ja hankalin wasu musulmi A sun fara tunani lalle ko magana magana da wagaciya ta ba tun da dai Allah da shi ya kame ta ba a ce yanka ne shi ne daga ƙarshe ana ta cewa musulmi su baccin wanda sun ka yanke su ce wanda Allah ya gani ba har wasu sun fara kyama sai Allah ya ce wa malakum ku musulmi mutane Allah ta ku ba za ku ci ba min ma zikirar sun da ya alaikum ga dabbar da an ka ambata suna Allah ga yi an ka yanki ku musulmi ku ka yanka musulmi ɗaya ka yanka don da kai mushrikai kashewa ɗaya ne to me yasa za ku yi da bismillah ku yanka amma ku ce ba ku ci alali wa garfa sallallahu ma harrama alaikum shi Allah ya yi muku bayani tafsilan daki daki ga abin da ya haramta ga ku ya bayyana muku da ya haramta gare ku can farkon suratul ma'ida kulle mata alaikonu mai tattu wa san wala mai tambayi har zuwa ƙarshe ya bayyana muku wanda ya haramta illa ma dole to ya ilai sai wanda lura ta fi da ta ku gare shi wa inna kathira lalle da yawa cikin mutane la yadalluna suna fatar da bayan Allah na kware da ahwaye da zukata da sauna wato da yawa suka yi wani da son rayuwarsu su fatar da mutane da gaira irin ba tare da yin ba kan mutumin da addado adda baki mutumin da har baki idan ya gamu da jahili da fasaha nan yana fasir saboda haka yace da yawan su suna da mutane ba tare da ilimi ba da dai fasaha bakin su sauɗin bakin su inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin lalle Allah ubangiji ne ko matsayi da yan ta'ata wato wa'anda ka halitta abin da ya haramta don tafi sam babu lokacin da yake haram in ba lokacin lalura ba kuma ko sannan yana na haram dai lalura da ta halitta a ci shi amma yana nan haram ko da lalura ta kama kuma wanda lalura ta kama ta abinci kuma zai mutu inda ya ce babu wani abinci sai motsai shari'a ta ya ce ya ci wannan wani hukunci na daban watsaro zahirar ne eh, kwarbi da zunubi na bayyane wa babu na hudu zunubi na kori zunubin da aka yi bayyane da wanda aka koyewa a yi Allah ya ce duk rabi da wa'annan zunubi duk kowanne su ba wanda an nakwai nan da ya fi Buna da isma lalle wa'annan da ke aikata a zunubin nan sai su zauna za a saka musu jima kan ya kace da abin da sun ka kasance suna aikatawa wala ta kulu kada ku ci na malamin karfin lahi abu ga abin da ba a mace suna Allah gare shi kuma kace na kafa shi don kun shi mutuwa ya babu wanda ya bismillah ya yanke shi kakkaci shi ya kuma su duka kokari na aka yi ana taro su jama'a in ya zama cikin habbai na wannan hukunci hukunci ke sauka sai qur'ani ya toshe kama ma annabi ni kuka da to yanzu yanzu wani ya ja sun gaya mai da gabanin yamma kamin a to a taro shi ya yi bana ni ba ku gani mishi da kai na wasu kai magana amma qur'ani na an yana ta saukowa yana ta saukowa yana ta jan hankalin musulmi in ya sauko annabi ya karanta da kyar an ka shawakan musulmi an ka hana su ce haramun da motsa da ke an ka shawakan sun ka dawo ga cin halaliyar su wanda suka yanka amma duk sun ajiye shi duk lokacin da sun ka dauka suna cin yankan amma shi kenan wadda mushrikai sun kai musu bayani shi kenan sun ka hankali to rayuwar ta haka nan na rayuwar ta rayuwar ce haka nan na ta karari wanda Allah ya tsari Allah ya tsari wajen daraja sunaye ne wala ta kulu Allah ya ce musu yi kuma da hankalin ku kada ku yadda ku ci min malamin kare su mun tsaye a nan na dabbar da ba a mace suna Allah yi ta matakan nan kafa ya tafi shiga wa yana wula fi kwacin namun matacce ba su kanci na kwacin shi ba su kanci bayan wanda mutane sun ce ka bayan ce a a wa'inda shayafi na lalle shaidanun malamai da yi huna ila ya yi suna yin wahayi zuwa ga waliyansu wato shaidanun mutane a kawo musu irin waɗannan manganin bi jadi ne don su yi gida to san da sani babban magana ko yana za su mu in kun kawa mushrikai biyayya kun ka halatta cin motsai inna kulla mushrikuna ku wallahi mushrikin kun gani ba a ja hankalin su ba sai da Allah ya rance ce ya rance da Allah su ka hire na sun sun kai wa sannan sun kai sun kai amma duk inda an kai su bayanan da aka yi ba a shakan su ba saboda haka kamin mutum ya fada ga matsala a tsaro shi to a hana mai shiga tun bai shiga ba shi ya yi tsauki tun bai shiga ba yanzu ku dibi wannan sai da Allah ya rantsuwa ya ce to ina adatu mu lalle in kun kai musu da innakum la mushrikun lalle lalle ku Allah ya mushrike ku da kuma sun ka tibirki sun ka tsaya awa man kana mai jan yanzu wanda ya zama matacci ba a yi na wa mun karaya shi a ji an nada wani nura wato wanda ya zama mushriki a gari ba a yi na wa sai mu karaya shi yanzu musulmi waje Allah da wani wurin mun ka tsaya a haske na imani da karatu dan shi yana tsaya da haske na zina cikin mutane haske imani da ilimi shi yana zama da dai kamar masalolin zulma da tsawon kamar wannan tsari ne yana nan cikin duhu ne da ya zama yana nan cikin duhu ne na kafirci sai su ga kare jini na kun bai ta cikin duhu na abada bai da nan yi da don bai cikin musulunta an sa ita ce ba su zama kamata kuma misali na Allah ka basuwa da kayayi da musulmi ba su ma har abada kayayi bai da basira yi wawa ne bai da basira da abin da ka umarni ne ba musulmi ko ko yana da basira ko bai da basira ilimin alkur'ani ya ka an kayar sa samun basira kuma ya ada shi da hanyar da za ta kai shiga yi waɗa mai kazalika zuyina haka dai aka tsawata biyu ne ga kafirai maka ne ya amuru a gudunan da sun kasance suna aikatawa wa kazalika kulle fi kulli qaryatin akabira mujriya haka dai muka sanya cikin kowace a Kabira, manya manyan ta su ne mujriya masu laifinta kowace alƙarya in ka iske ana aikata barna ciki to manyan ta suna ta aikata wannan ko wace alƙarya ko haka nan aiki. duko suna yi na da layan kuruciya don su yi makirci cikin ƙasar ƙasar ta suka zan suwa a makirci su manyan su za su koma wani wuri su lai su rika tura yaran su suna ta tada hankalin jama'a cikin ƙasa da yan kurubiya don su kasa ƙasa makirci to ana makasa zama lariya Allah ya ce to bani da su wa ma yankuruna illa bi yin ba kowa suka wa makirci ba sai kawo su don duk shirin da sun ka kulla sai ya dawo gari wa ma na amma ba su sani ba inda sun sani da sun kama su saboda haka duk wata babban fanna da ka ji ana yi cikin ƙasa ta girma to manya na ka yi ta kowace irin fanna ta ta gani cikin ƙasa ta girma to manya na ka yi ta Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu yi ƙarshe da shi. wai za ja a tuwa ayatu idan aya ta zo musu kalu lan nu'mina sai ce mu ba za mu imani da wannan ayat ba idan aya ta zo musu sai ce su ba za su imani ba sai yaushe ta da mutum ma wuce rasulullah sai da an ka ba mu sai abin da aka ba mu da Allah kun gani wato duk abin hasada ce ita ce ta kawo duk wasu abubuwa da kuke gani duk abubuwan da kuke gani mai yawa hasara ta kawo shi akwai mushrikai ba za su yi imani ba sai an ba su manzan cewar aka ba manzan na Allah ba ba su littafi shi mushriki da an gaji ma ɗaukar ma Qur'ani gare da jasa wai shi ma a ba shi Qur'ani wa an ba manzan Allah na shi na daga Allah to sannan zai imani tunda mutanen na an raba kowa an shi da Allah da sai to zai yi imani kun gani wato duka hasara ce ba wani abu ba mai yawan rikici in ka gani wani sai dai bincika ka biya za ka yi yana da alaka da duniya sai dai ana laka ma addini shi yanzu suna magana addini amma kun da ƙarshe sun yi da matsalar sun ce kai wanda an ka bashi a bamu ma haka wannan mai imani kun ga wannan wani abu na wanda a abin abin lura da kyawu Allah ma alam haifu ya ji alu bilalata ya ce Allah ya san inda yake sanya manzanci Allah ya san inda yake sanya manzanci sai shi wallabi na ajiyar musa da inda Allah kaskanci da walakanci zai samu masu laifi a wayan Allah wa azabun shadidun da azaba mai tsanani da makanu yan kuru da saboda makinsu da suke kuma mutanen da kun ga suna yi makasa makinsu mugun walakanci da kaskanci zai ce musu in dai kana nan baka mutu ba ba karge su mutu ba wasu za gani kuma sai ka ga tausa ko ba karge su a su za gani kuma sai ka ga tausa Ki wanda ke yi ma jama'a makirci to ba zai yi karshe mai kyawu ba saboda haka Allah ya ce yasibu alladhina ajramu sawarun inda ba. kaskanci da walakanci zai shari zai samu wa'annan da sun kai ajiyar masu layin masu kulle-kullen makircin ba azaba shadidun da azaba mai tsanani da makayanu yan kuru da saboda makircin da suke kun ga alkawarin Allah na na aje gare su da makayanu yan kuru saboda haka idan kana cikin masu kulle-kullen makirci to ka bari ka bari idan ba ka bari ba su abin da zai same ka zai same ka alkawari dai na Allah ya yi a nan ya ce abin zai same su don kafin in ta zo nan abin na al'aiki da wato ne musta kabal saboda haka nan gaba na walakancin zai zo musu bayan zuwa wa man da Allah an yahdiya wanda ko sai Allah ya tsoye ya shirya shi da shira sadaru da Islam zai bude kanji ne ga karfin musulunci wato duk wanda Allah ya tsoye ya shirya musulunci da ya ka samu cikin zuciya ba son wani mukami ko girma ba sai sai ya mai musulunci shi dai musulunci dai a gaba ne shi yasa kuwa ganin mu muna da damuwa kwarai da gaske su yara ba ku ganin damuwar da muke ciki yadda ma ganin yara ƙanana da za a mutu a bar su ita da addinin gari sun ɗauki son girma da son duniya sun laƙa mu zuka sun zuni mun san haɗari mun san haɗari nan a za ka iske hilin da ke cikin zukatansu in ka kasa shi goma duniya adda kashi yawa addinin bai da yawa don haka za ka yi mamaki abin da za su aikata don su samu duniya inda yara sun ka zama ka an kusa gama da wannan al'umma wannan al'umma an yi kusa gama da sai yaran na aka tunani a ban duniya to ko da an kaba su ma sun shanta su wani na da rike addini shi yasa babu daɗi ga yara na ta gwagwarmaya kuma waya amma cikin addini suna ta gwagwarmaya da su da manya wai sai sun kai ga mukami sun yi jama'a su dai su hau ga mukami sun suna yara makamin duniya da ko an baka shi ko kada da shi ne wata shekara hudu kai yaro an baka makami ka shekara hudu wani yaro ya to ya ije ka shi ke nan ka koma mana haifin Allah ya zaka kulla mai shi shi na tara shi ke nan ka koma mana haifin Allah haka nan zaka ya zaka mutu ba ka kama mai kun ba ka ba kun ba kai da abin da ya aikata a mutuwa da zai ka ina bayi da wani amma inda ka gani. da ka amana ka Allah ya gafarta mu wani matashi an ka zama an ka ce kai mun ka tsaya dan takarar lokacin gama chairman na lokacin gama na gwamnati ya ce ku bari in shawara ya yi shawara ya dawo ya ce kun gani na aikin da nake na gwamnati ina ɗan samun abinci sannan ni manomi nake yana zuwa in yi noma na yanzu da Allah ya kunta bayan man shekarun da za a anshe sun ka yi kuna ganin yana ya koma gona ya ci gariban da komi kuma girman ka ya ne yawa ban ya koma gona kuma gariban da komi ya ce da Allah komi na fiya wannan gona ta ku ku samu wani kuyi da kyau wannan matashi babu iri ne da yawa ya ce da Allah ya mai nasiya rashin gona ta yi ya yi gane mai rata ya fata ta yi shi gona da tsohon mashin ne ya ce wallahi na ya gane ma kan da na mutu ya ce yanzu da an ka an shi shawa kun ga taimakon Allah kenan ya jibi gaba amma sai ka ga mutum ya zo ya ashi ya yi da shugabanci ko kaka ya kai da ya gashi yaro rabda abin ya kare shugabancin sai ya dawo kwana biyu sai ka ga bai zuwa ba a sai asibiti ana haɗa ba hawan jini na ba na gida na haɗin ba ku wuri a wani ai shi na kuna ce yawa shi kyau ai shi na yaro ƙarfi suna ganin yaro bai hawan jini ashe yaro na hawan jini in ta kama da Allah ya gaya mata mana Allah ya shirya mai ya shirya matasan mu eh wani na ya yayi kana yaro kakkawa yayi da abin da zaka wani kan kaka wani addini ne shi ko shugabancin dorishin kaka an ka tsara in yaro ya haushi kaka an ka tsara ko na dole? ba ma ka'idodi ba ai ka'idodin inda ma ana bai su ai da kai ba su ma bari ka bi ka'idodin nasu na za su shirya ba wayanda ba rubuce suke ba nasu na za su shirya maka wayanda ba rubuce suke ba yaro matashi ɗan makaranta gwamnati ta kere ta ce na ji an ce kana da kokari yana son yi makan doma ya taho ya ban shawara na ce yi ya ce ya dawo ya ce to malam an matsa na ce yi ya koma dawowa ya ce malam an matsa ya ce to shi dai abin da na ce ma ke ya ce to ni ka san ina da ra'ayi ko kowa sai yana da yi ci na kana da amma ra'ayin nan da waya ka iya tabbata bisa gare shi in kan kai da wannan matsayi ya ce to in sun ka ce ba zan bi abin nan da na gane ba to za a aje musu aikin shi ke na yaro ya zo ya zama kanto malam an ka ci gabara nan an ka ce a biya albashi ga hannu kanto ma ya to ya yi zaune sai ga wani mutum ya taho da mutum da sunaye na mutum ɗari da talatin ya ce a bashi ya ce wallahi ku guda ku kura mutum guda ban ba karon kai ba ma kai ma'aikatan na kawo duka ce ka kawo su ɗan siyasa kawai ce yan siyasa sun kai mutum sun kace kashe fati bai an ka ce inda gwamna sai gwamna yake ya to ya ci mutuncin gwamna ya ce ba na ce maka ina da ra'ayi abinda na na sai gaskiya shi zai ba kai kake zai yi ba na kace min in eh, yi binciken da abiya albashi a gani na hura ma in rashin gaskiya bayyana wala ban yadda a wuce kai kace me in sai yi don ka ce amana ta kasa ne wallahi in ka ce amana ta sai Allah ya zama gari kuma wallahi ban yaye ma don da an kai shi ruwa ga ce ne tashi ya dai sai an da lokaci ya an ka koma kira ne mala ai daga ƙarshe mutane nan biyan su an kai mutumin nan mai mutum ɗari da talatin da nan kuɗi an gaba shi da ire-iren su duk an ka ba su kuɗi sun ka ɗore mai yaro na walakanci ta yaron nan da Allah da ya makai sai ya dawo sai ya rubuta ya ji shi ko gwamnan da ya mai wannan walakanci shi ko Allah ya walakanta shi yadda ya walakanta ya zo don walakancin da ya gani ni ban taɓa jin gwamnan da ya walakanta iri ne to yaro nawa na iri ne yaro ne ɗan ƙarami da shekara kila ya shekara talatin amma da gani ne a yaron nan da shekara talatin to mutum nawa na iri ne to ko an ce ma ga abin da ƙa'idodi gari su kuma rubuci kuma ba ko kotu za kana ko kotu za kai kara kotu ko kotu za kana ma wanda za kai shugabanci yau wasu manya na annan sun lalata komi kuma suna nan ba su bari a gyara kin ka to kace gyara za kai su ce kana ka taho hmm. shi yasa kuwa ganin wato yan shugabanci ne yawa cikin mutum da waya gama lahiya da waya Allah ya taimake mu ya kare mu daga sharrarsu ya kare mu daga sharrorin masharata to wanda dai Allah ya nawa da alheri kuma yuridillahu an hadiya wanda Allah ya so ya shirya shi ya shara sadarhu da islam zai shirya ya bude kirji ne ga karɓar musulunci sai ya zama duk dokar da an ce ta musulunci ta cikin daɗin rai ya ka ansarta amma wa man yuri da an yi dillahu wanda Allah ya fiye fata da shi ya ji alfar rahu da ya kan zai sa ji ne ya zama mai kunci ki inda an ka ambaci wata doka ta musulunci wadda ta wace gargajiya sai da ne ya kunci harajin kunci mai tsanani ga annama yadda abu da sama ji ya kai kamar yana hawa ko wanda ka hawa sama yana hawa inda iska yake wanda a daidai da rayuwa ta sai ya kai inda iskan nan wanda rayuwa ta ba ta yi sai ya ji sheda ta ta fara ɗauke har a kai inda za ta ɗauke gaba da sai shi to haka wanda Allah bai nawa da shirya ba yake da ya ci ci gaba musulunci sai rene ya ɓaci ya ta fara cikin kunci da annama ya sa'adu da sama kamar yana hawa zuwa sama Allah ya ce ka zalika kama haka ya ji Allah wa rinjita Allah ke sanya kafanta Allah da zina la aminu ga wa'anda ba su da imani haka suke haka Allah ke jewa musu wannan karanta Allah ya tsare wa za ta rabbi ka rabbika kima wannan qur'ani shine hanyar ka wanda amma daidaiciya da ce, ya ci kamar ya bayanin ayoyin da duka kawai ya zakaru na ga mutanen da ke abantuwa Allah ka samu cikin su masu wa'azantuwa nan lamun daru salami inda yi. suna da gidan tsira wajen ubangijinsa wa waliyo kuma Allah shine waliyo kuma kanu amaluna saboda aikin da suka sun suna aikata wa yau mai ashuruhun jami'a ka amma tare da Allah bai kana mutane gaba ɗaya ya ma'asharar jini ya ce ya ku jama'an mutane kalli ka kasarto min al'insi hakika ya ma'asharar jini ya jama'a aljanu kalli ka kasarto min al'insi hakika kun tara mutane da yawa cikin mutane kun yawa kwarai cikin mutane sai Allah subhanahu wata'ala ya kira aljannu ya ce ya jama'a aljannu ya bisa kasar sun min al'insu hakika kun taro da yawa cikin mutane suna da mabiya baya kala wani ya hawa min al'insu bayan Allah ya gama magana sai waliya aljannu na cikin mutane wayanda ya ka ba wayanda aljannu ka ba magani sai ka je wa mutum wai ma da magani ya kai wai aljanni na ka ba da magani ta je ne shi irin waɗannan waliyan aljanu in kiyama ta yi wato eh, za su yi magana wa kana auliya ya min al-insi rabbana a duna da ba ya Allah tashi ma ya ji daɗi da tashi ana cewa aljanu waliyan mana su ko aljanu ana ce musu waliyan su muke wato mun ji daɗi su ma sun ji daɗi? Allah to ai tunda sun ji daɗi mun ji daɗi shikenan Allah ai komi a bashi haka don muna cikin haka na wa balaga na ajalan allazi ajjalta lana mun ka ajiyar ajalan wanda ka kaddara mana mun ka mutu uzuri na suka sa a yi mutu a bashi haka na a yayi musu kala Allah ya ce babu uzuri ba za mu kai da uzurin ku ba kala ru masa ba ku shi ya wuta ya ce amma ko muku kalidi na fiya an kaddara musu da wama cikin abada illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so na canjin wuta zuwa wuta amma dai duk wanda ya mutu yana shirka da Allah irin waɗanda waliyan aljannu to yan wuta ne kun gani saboda haka kaka gawa a wani yake mani a cewa ne yana ba da magani wai aljannu ka ba shi magani kaka sha maganin wai shi gani ya kai ma wata burgewa ce wai aljanni ka ba shi magani wani katon bokan aljanni eh kakka kai shi ne kakkatai. ko gaisuwa ka ce wanda shari'a ta ce ka je ka yi jaje in ka ce samu wani musulmi ka yi masu Allah shi gafarta mai ka san wani ka kani Allah shi gafarta mai wani ka kani ba wani ga boka ba wani ka kani Allah ya gafarta mai boka kan kaka ce Allah ya gafarta mai eh? wanda kani Thank you. sai kuma an ga haka na yayi yayi kuma an ka tauriya yayi to Allah shi gafarta mai amma ba wanda ba da da a waɗannan 'yan sauran na wanda an mutum mutumin kwarai da sun kwarai da yawa malamin inda an yi da malamin da sun kwarai da yawa Ai mai bugun ƙasa shi ya yi kowa zama ciki ai mai bugun ƙasa da ka gani in sun ka buga ƙasa wani aljani na suka gani shi na an sun ka buga wani aljani na suna gani su ce ya ce kaza ya ce aika kaza wani aljani na Wani ka tarbe su haka yi ne haka sunayen aljani aljani iri iri akwai bugun da aka yi aljani kaza ya to akwai bugun da aka yi aljani kaza ya to akwai da aka yi aljani aljanai iri iri na kowa da tsari ne wanda aka yi a samun shi kowa da na yi tsari wanda in an kai mai shi to ana hazuwa da shi Allah dai shi mana maganin Allah shi mana maganin inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijin ka mai hikima ne ko masani ya Allah ya hakimu ya alim da hikima ka da ilimin ka Allah ka kare mu daga sharrin Bokai, ka kare mu daga sharrin aljannu ka kare mu daga sharrin waliyansu ka kare mu daga sharrin makiya ka kare mu daga sharrin ma'asa ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljannu ya hakimu ya alim ka zalika na wale ba da zalimi na ba da haka dai muke jibinta a sashen azalumai da sashen su zama kanu ya fi gona saboda abin da suke aikatawa wanda ya zama shaidanin mutum na sai mu jibinta mai shaidanin aljami sai su gani sai ta shaitanar wato lowan liba da zalimi na ba da muna jibinta da tashi azalumai muna jibinta musu ba da sashen su bima kanu ya kibuna saboda ayyukan da suka kasance suna aikatawa ayyukan su sun kasa alaƙa su sai daidai saboda haka su sun kada masu wakilta ya mashirar jini wada ya mashirar jini wada ya jama'a mutane ya jama'a mashirar jini jama'a aljanu wani insi da jama'a mutane alam ya ta kowa sulmin ko wannan tambayoyi na da Allah zai yi ranar kiyama sai ce ya jama'a mutane ya jama'a aljannu ya jama'a mutane alam ya tukun rusulunin ko? alam manzanni ba ta zo muku cikin ku ba saboda akwai abin mamaki manzanni sun zo ga gari kuma sannan mutum ya shiga wuta ana mamakin wannan kwarai da gaske saboda manzanni hanyar shiga aljanna suke bayyana mutane suna gwada musu muni ga hanyar wuta to a ce duk da haka mutum ya yi abin da zai kai shi wuta akwai mamaki shi yasa abin ka ga ranar lahira ya an an tsoro wuta da yan wuta da su hala alan ya ta kuma rusulun minkum qalu bala walakin haqqat kalimatul azab ala kafi kun ga irin manganun da suke yi da su ke na sai mala'iku sai yi tambaya halan manzali ba zo muku ba sai ce yi eh, sun zo sai dai kalmar azaba ta tabbata ga mutane kafirai don inda duk aka ce ana wa'azi sosai ana ta bayyana mutane hanyar gaskiya wanda Allah ne da shirya shirya ya kai amma idan Allah bai nemi mutum da shirya ba a gaba ku yadda za a yi da shi Kiki ya kakka ka isa matuƙa da wa'azi kamar annabi Nuhu sai ya daɗa kunne da shi. Ko ba shi ke nan ba. Sai ya daɗa kunne ne. In ka maka sai ya daɗa ido ne. Bai son ya gane ka bai son ya ji magana ka. Ya za ka yi. saboda ka shirya ta Allah ce su wa wata. manzani ba ta zo muku ba ya suna alaiku ayati suna karanta ayoyi na gare ku wa biru na ku sun yi muku gargadi game da lika a yau muku a haduwa da wannan yini na ku shahid na su ce mun shaida mun zo Shahid na ala'an busu na mun ba da shaida ga kawo mu. dama kayan da Allah ce baiwa mutane hukunci sai sun yarda da laihinsu sai sun yarda da laihinsu saboda haka yanzu sun ce su ashe da manzanni sun zo kindi na sun kai Allah ya ce wa garrasu mana ya fi duniya rayuwar duniya ta rufe su a shaidu an ambasar sun ba da shaida ga kawunan su annahu kanu kafiri su sun zama kayi su sun ka ba da shaida cewa su kayi ne su sun ka ba da shaida ga kansu don kun ji sun ce na ala ambasar shi na Allah ya ce sun ba da shaida ga kawunan su zara lalle su annahu kanu kafiri to ga ka'idar Allah sai ya kai haka na aima bincike sai ka da kayan yi sannan na aima hukunci Allah bai da mutum kawai a hukunci ba da ya dace ba sai an tabbatar da ya yi laifi na ai hukunci dalika Allah ne ko rabbuka mulkar qur'an bilma abin da sa Allah mangijin ka baya halaka alƙayu zulmin da zalunci wa adu aga bilma mutanen da suna rasa ba a halaka su suna rasa manu sai sun sani bisa ga ilimi da kana ta ɗebe musu a yi musu wa'azi sannan ba su gyara ba su kunda da ɗa sai a yi musu azaba saboda kun ga akwai haɗari ga irin wannan rayuwa ta mu ku dibi dai garin nan namu alan garin da za ka je ka iske ana wa'azi irin ga bai da yawa kuma ko maka ko maka ka garin da za ka iske ana wa'azi irin ga bai da yawa dare da rana ta yi da yamma ba wai ga azumi ba ne ya azumi ya tau in kana so ka ci da ka san ko gari na ko shiya na ko masallaci na ko makaranta na aka karatu to sai ka sai kawo lissafi sai ka sai kawo lissafi da masu yi da sahi an kai sallah asuba da masu yi da rana bayan hanci ya hito da masu yi bayan azur da masu yi bayan la'asar da masu yi bayan shayi to kuma za a ce mutum bai je wa abin gaba duka bai ji shi ba ta kun ga harshen arziki ya yi yawa kwarai da ko da yake ba kowane wa'azi ya kamata mutum ya sai ba wanda ka san zai taimaki ka wajen gyara maka aƙida da shi za ka da duk inda kaka basa in ka yi? za ka iya samun a aƙida kana iya lalacewa to kaka ce wurin kaka ce kuma kowane naka wa'azin ko ɗan ya lalata in ka san bai da aƙida to kaka ce wuri ne wanda ya fata tashi haka nan zai bata tasa. wanda ya fata tashi haka nan zai bata tasa. wanda ka gani cikin wahala abincin da ma zai ci ya buwaye haka nan za ka zama kai ma in kai da shi sai ma nan za ka saboda haka akwai buƙatar mutum ya san abin da yake yi ya kuma san inda ya ka zuwa akwai buƙata haka mutum ya san abin da ya kai ya kuma san inda ya ka zuwa don kare mutunci wajibi na kare imani wajibi na sai a tuma ya karo suna wacce ba ji wala Allah ka tusa ya mana ka kare mana imanin Allah ka kare mana addinin Allah ka kare mana mutuncin ya Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan cike aminci da natsuwa da kwanciyar hankali don daraja sunayenka Allah ka gabata mana Allah ka yaye mana Allah ka ba mu ikon kwana nan idan Allah ya kai mu da marice da da kowa sai ya dibi yamma a dibi wata in Allah ya kai mu da marici kowa a bibiyar majama'a a bibi wata wa'anda ka azumi da ganin wata to su bibiyar mai hanyar jima mun da akwai wanda ba ruwan su da ganin wata su yi gare su wadda ta ce a yakan haka da haka wasu mu shekai su don shekarun da suna alƙe da abu Ba ruwan su da dabino wata Ka su ka'ida gare ka tana da kwanakin da aka ɗauka wata aka ɗauka wata na mata eh kamar kaka bai jin da ya mutane sun sani idan an karatun da muka ana fara da da muke yi yanzu tunda kun ga yanzu za mu zuwa koyi amma ga azumi Ya an ka yana an ka tashi don nake da azuwa shi yasa aka farawa da wuri kuma yana yiwa bana ma a tashi da wuri sannan yana yiwa a tashi da wuri Allah zai ya gabata mana da mu da kuwa Allah shi gwada mana wata ramadan umarni ya wada mana ya wada mana wata ramadana Allah shi nuna wa mu shi Allah ya samu tabuwa ga kai Allah shi ya da mana ta qadr Allah shi ya da mana lailatul qadr Allah ya gafarta mana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam